'Yan takarar kujerar gwamna a jihar Filato sun sha alwashin magance tarin matsaloli da jihar ke fuskanta in har jama'ar jihar sun ba su kuri'unsu. 'Yan takarar sun ɗauki wannan alkawali ne yayin tattaunawa da muhawara da gidan rediyon muryar Amurka ta shirya da gudunmawar jami'ar Jos da gidan rediyo da talabijin na jihar Filato da Unity da ke Jos da aka gudanar a jami'ar ta Jos. 'Yan takara shida ne daga cikin goma sha bakwai suka samu halartar muhawarar. Ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar ADC Solomon Nandi Chandan ya bayyana yadda zai tunkari matsalar tsaro. Tsaro ba abin da za a yi siyasa da ita ba. Kamar jam'iyya wanda kuka sani logun ɗinmu shine soyayya da kuma haɗin kai na jama'a. Mu kawo policies da kowane ɗan plateau zai ji daɗi. Shi ko ɗan takarar jam'iyyar APC Nentawe Yilwada wanda ya gudanar da muhawarar ta harshen Nasara ya samu mai yi masa tafinta ne. Ya ce na farko shine sha'anin tsaro domin tabbatar da tsaro da kuma samar da cigaban jihar Filato. Ya ce kuma zai ƙoƙari wajen gina al'ummar jihar Filato da samar da wadata ta arziki. Ɗan takarar gwamna a jam'iyyar Abga Samuel Abashi kuwa ga abin da yake cewa. muna maganar early warning system da ba mu dinga sawa a wurare na tsoro kuma duk da sophisticated equipment da kasar waje take da shi dole they rely on human beings to ba su first class information. Caleb Mutfang da ke takarar gwamna a jam'iyyar PDP kuwa cewa ya yi. Ba wani abu ya kawo ni siyasa ba illa in zo ba da kaina domin rayar da kasar Plateau. kuma na tabbata idan Allah ya yarda za mu raya plato ta zama ƙasa mai sha'awa. Shi ma ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PRP mai makulli Luka Famfe ya ce. Dole a yi ba jama'a adalci, tsakanin manoma da makiyaya dole a masu adalci. Wato wannan ne abin da ita PRP jam'iyyar PRP ta saya a kai. Mr. Ponya Ibrahim da ke takarar gwamna a jam'iyyar SDP mai doki ga irin nashi bayanin. ayyukan da za mu yi a plateau state mun ga mun ce a SDP cewa 40% na appointment 40% na kasuwanci za mu ba mata ne za mu ba wayanda da less privilege Tun farko shugaban jami'ar Jos Farfesa Tanko Ishaya ya yaba wa muryar Amurka da wannan yunkuri na ba 'yan takara zarafi su bayyana kudurorinsu wa jama'ar da za su zaɓe su. That organizing an occasion like this is very very important you know, for the development of the plateau and the development of Nigeria. Shugaban cibiyar nazarin tashin hankali da samar da zaman lafiya a jami'ar Jos Farfesa Danny McCain ya ce demokradiyya tana aiki ne da kyau idan akwai mutunta juna da amincewa da abin da wasu suka yi imani da shi. Democracy and peace work best when there is mutual respect Tattaunawa da muhawarar dai shine na farko da muryar Amurka ta shirya da za a gudanar a jihohin Kano, Sokoto, Kaduna da Adamawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.